assalamu alaikum malam muna tambaya Allah menene hukuncin sayar da makwai a ah, suna tambaya menene hukuncin sayar da sayar da ah, man kolin sai da man kwailin ya halatta ga shari'a babu koyon ana sayarwa shari'a ta yarda da mace ta gyara gashin kanta man kwailin ko na shafawa ga jiki mai canza fata to sai da mai mai canza fata bai halitta ga shari'a saboda mi Allah ya la'anci masu canza fatar su la'anta ta zo daga mazo sallallahu alaihi wasallama shi ma Abdullahi bin Mas'udin ya ce Allah shi la'anci dukkanin wanda ka canza launin jiki ne da in mace in namiji aka ce mista za ka la'anta su ce manzo Allah ya la'ance su tunda manzo Allah ya la'ance su ashe Allah ya la'ance su kenan ni ma na la'ance su don haka duk abin da haka zuwa ga haram haram na wannan ya ce an kamala da ina tambaya game da wanda ya yi zina aka yi masa haddi bayan haka wani ya ce mishi mazinaci na ƙazafi ne ya mai kuma to wanda ya yi zina aka yi mai haddi in wani ce mishi mazinanci ba a yi mai haddi akan ya mai ƙazafi sai dai a yi mai ladabi saboda ya taɓa yin wannan laihin aka yi mai haddi a kai ne duk laihin da mutum ya aikata aka yi mai haddi a kai na in wani ya je shi da irin wannan laihin ba za a yi mai haddi na ainihin kazafi ba sai dai a yi mai ladabi akan ya je shi da wani abu wanda ya kasance ya riga ya gabace shi game da sarki a yi ko kuma a yanke dabba sai a neman allah shi biya bukata game da don albarkacin wannan sadaka sauki alkur'ani a yi addu'a ya halatta ga shari'a ga shari'a ana sauki alkur'ani a yi addu'a kuma ga shari'a ana yanka domin neman bai bukata saboda ainihin a asulin ibada wadda ibrahim wadda ainihin a wannan yayi habila ya yi ya yi sadaka da rago ko kuma watan ya aje rago wata ta taho ta cinye nashi rago ba ta cinye da dan uwa ne ba ko iz qarraba qurbanan iz qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lan yutaqabbal min al-akhar qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin wannan shine asali ga ainihin yanka Umar ibn Hadabi radiyallahu anhu lokacin da sarki sutur Bakara shi ma ya yanka amma dai maluma suna kuma ga wancan asali iz qarraba qurbanan idan aka diba karkashin tafsirin wannan aya za a samu hukunci na yanka a yi sadaka cikin wannan ya wani shi na abin da aka ce maka fara zihari wanda ya kasance ya ce ma mata ta yi watan antika ummi ya ce matar shi antika ummi kina daidai da mahaifiyata. kina daidai da mahaihiyata kina daidai da mahaihiyata fi harimin istimta'i ga hannun jin daɗi watan ya shabba hamata ta yi da uwa ta yi ya kamanta uwa ta da mata ta yi ko shabba hadda watan mata ta da uwa ta ce ke kama da mahaihiyata ko kuma an ka ummi ko kuma an ummi haka ce mata amma shi na nuhin wai yadda haram na shi take ke ta yi shi taba ta haji daɗi haram na shi taba na mata ta haji daɗi to wanda ya zihari da mata ta irin wannan abinda a bisa gare shi in sha so shi dawo shi take ta sai a ka fara wannan ka fara ita ce maka fara ta zihari Allah zai ne zahiruna min sa'ihim kuma ni a hukuncin na'am in ya kasance kama sun kai ya ce ke kama da mahaihiyata ga sifa babu komi ga wannan ba zihari na ba ke kama da mahaihiyata fi ta harimin istimta'i ga haramcin jin daɗi wannan tajbihi suke ce mishi ana ce mihi tajbihi baligi an ce ka mi ke kama da mahaihiyata sai shahi waje ku shabahi fi ta harimin istimta'i ga haramcin jin daɗi kafara ana yin ta za a ainihin yautar da bawa ko kuma ta acida ko kuma ainihin a bada aci ko kuma ta a bada sittin na miskinan acida miskini 60 ko kuma ta a yautar da bawa ko kuma a yi azumi sittin. ko idamu sittina miskinan ko kuma a ainihin a ɗautar da boya da kasance mumina ce ko kuma ainihin a ciyar da miskinai guda sittin wannan shi ne sifa ta fara ta zihari a wannan shi aka ce matajbihul ba'adi bil jumlati kamanta ba'adi da jumla ya ce hannun ne hannunta guda da mahaifiya ta ko shi wannan shi suka ce mace shibihul ba'ad bil ba'adi yace hannunki ya kama da hannun ta shi ma aisha nuhin ga haramcin jin daɗi in ya taba hannun mahaifiya ta yi haram na ya taɓa hannun mahaifiya ta da nuhin jin daɗi in yana nuhin in ya taba hannun mata ta kamar ya taba hannun mahaifiya ta wajen haramcin jin daɗi shi ma ya zama zihari ana zihari tajbihul jumlatu bil jumlati shi a ce mata anti ka ummi ke kama da mahaihiyata fi tahrimin istimta'i ko kuma tajbihul ba'al bil jumlati yace waje huki ka ummi ko kuma tajbihul ba'al bil ba'ali shi ya ce mata waje huki ka waje ummi sallallahu alaihi wa sun taɓa biyarsa sallah ya karanta suratul bakara sai suka juya suka tafiyarsu wannan babu gaskiya cikin wannan magana sahabbai na mazo riwanullahi alaihim masu cika cikakken na gare shi mazo sallallahu alaihi wasallam da abin shi kwana na tsaye bai zamna ba za su kwanta ba su zamna ba saboda abin da ka nuna wannan mazo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai ne suna son su sadar da azumman su yace kada ku yi wasili, amma shi shi na wasli so ce to ai kai kana yi sai ce to ni inna ma ya dama ni rabbi ni inna ma dama ni rabbi Allah na ke she ni wasqini ni ke sha ni don haka kada ku damu da nawa ni ina cin abincin gidan aljanna ina shan abincin ina shan abincin gidan aljanna abincin gidan aljanna abincin gidan aljanna bai kare azumi dan ba abincin duniya <laughs> inna ma yudimu ni rabbi ni haka haka manzo Allah ce musu suka ce mu dai muna son mu yi wanda kamar da haka to shi kenan mu yi ya ɗauki azumi da ɗauki azumi aka yi ni ana azumi an hako ana yi swahiya ta waye aka yi ana yi an hako ana yi sai aka ga wata ramadana sai ce kunkuru da ramadana bai tsaya ba na miki yan gwarza ku yi to waɗanda sun kai kwana biyu suna koyi da manzo balle karatun sun rubu karati akan wanda watan yayyar rashin lahiya hanyar mutu bai biɗin magani ba na shiga aljanna in ya kai matsayin rashin biɗin magani in ya kai ga matsayin rashin biɗin magani in bai biɗin magani ba na shiga aljanna babu hisabi saboda mi a akwai ranar alƙiyuma manzo Allah ce akwai mutum dubu saba'in masu shiga aljanna ba da hisabi ba shi na sai ɗaya sahabbai suka ce su wane ne sai manzo Allah ce allazina la yastarquna wala ya ta dawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna alladhina la tarquna wala ya yatadawwaru wala yatadayyaruna wala dawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah suka dogara au kama qala sallallahu alaihi wasallama to shikenan sai ɗaya yace wa'annan su ne ke shiga addinin ranar alkiyon babu hisabi sai ukashe ta ce manzo Allah ina son koro kammin Allah in kasance cikin su ce wa anta fihim wa anta minhu kana cikin su sai wani miƙe ce ya manzo Allah ka roƙa min Allah in kasance cikin sai ce sabaka ka ukasha ukasha ya riga ka bakin nan ta tsaya to wannan su ne waɗanda kasance watan ba su la yasrquna ba su addu'a wala yatadawuna ba su magani wala ta ba su camfi ba su cewa don kaza abban samu kaza ba wani shi hana in samu to ne alimi wacce sai ta roce to ne shiga gida kaza sai ta roce ta so mini an gane wannan to waɗannan su alladina la yatadayyaru na wanda kasance ba su canfi wala tarquna sannan ba su tawada wala tadawuna sannan ba su neman magani wa ala rabbihim yatawakkaluna sun dogara ga Allah to masu irin wannan matsayin to suna aka ce ranar alƙiyoma suna shiga a ba da hisabi ba amma ha matsayi na wanda za a cimma in ba kai ga wannan matsayin baka nemi magani saboda mi ta da wannan biyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya nemi magani shi kasance ta asiyar li ummatihi al'umma ke su koyi da shi akan cewa manzo Allah bi magani sannan kuma ya sa sun yi magani amma kuma tare da haka nan akwai cikin sahabban manzo Allah wanda bai taba magani ba da dai in ba rana guda ba shine Imran bin Husayn radiyallahu anhu ya kasance bai tawada bai neman magani sannan kuma ga Allah ya dogara amma hashi ko shi na cikin tsananin rashin lahiya an ce shekara ta arba'in cikin tamuwa ciyon tamuwa kama irin wani hakun bori ciki ya shekara arba'in da shi amma hashi kuma tare da wannan sifa da shike ciki abokin mala'ikuna na da husaini radiyallahu anhu abokin mala'ikuna kullum sai mala'iku sun zoji ne sun yi hira da su ya hira da mala'iku kullum kullum zai hira da mala'iku masu saukowa da sararin sab da sama zo ɗaya hudu ce su tashi su koma wasu cikin halin gada ke ciki to nan sai ɗaya ya yi magani saboda shan laiha ta kai mai irin ta kai mishi rad da fara magani mala'iku ba su sake zakuwa wuri ne ba ba su sake dawowa ba daga sun ki zakuwa sai bar magani sai suka kama zakuwa suna kira da shi kuma har ya cika bisa ga haka ya kare to ibnu arabi radiyallahu anhu karkashin wannan hadisi yace to bisa ga wannan hadisi ashe kenan an gano ainihin shi dai magani suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama don haka neman magani suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama sannan shi kuma shi neman magani matsayi na in ka kai ga wani matsayin sai kai in ba kai ba amma kada ka yi kada ka wanda kanka da sauran bayanin da an kai akan magani da kasance ba a tambaya ba akan magani balle a cigaba da bayani kuma ina ganin lokaci yayi na'am yana ba shawara a kan tambaya akan waɗanda ka yi mai sata ana ba shi shawara akan shi kai sojan cid domin su sha wuya su faɗi abin da ke faruwa to wannan <clears throat> bisa ga ainihin siyasa shari'iyya siyasa shari'iyya ya halatta da a mace mutum shi faɗi abin da bai niyyar faɗi ba a mace shi sai yayi wani bayani wanda ya kasance bayanin nan shine na gaskiya wanda in ba a mace shi ba a samu irin wannan bayani shi na cikin da ya usta ya sata ne shi Abdullahi radiyallahu anhu dan an kadi ba za a ga wannan kuma ma sun yarda da wannan eh? eh? alhakin su bai gare shi an ce haƙƙi na siyasa shi ta shari'a kowa ana azabta shi gurgudun ainihin wanda aka son wata a tace bayanai gare shi wani azaba kaɗan ba ta sa a twatso bayani gare shi sai azabta shi azaba mai yawa wani kuma da ba shi tsoro an ka ɗauko za yanzu kana gani kina gama ka ta fadi abin da bai ne faɗi ba don haka wannan ya danganci ainihin gurgudun azaba da za a yi in azabar da an kai mai saboda bai bada haɗin kai ya bayanin abin da ya kamata shi bayani ba don haka aka azabta shi azaba ta jami'ar shi lahiya wannan shi kai ne